وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضالون فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد عباد الله أحاديث صحيحة حول رمضان هذا هو الموضوع لخطبتي اليوم أحاديث صحيحة حول رمضان ونحن على عتبة باب رمضان على عتبة باب رمضان فآثرت أن أسوق إلى مسامعكم الكريمة كوكبة من الكواكب النيرة الحديثية الصنية النبوية عبارة عن أحاديث سبعة سبعة وهي كالتالي الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له هذا هو الحديث الأول هو حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسياتي البيان والشرح لاحقا اما الان سرد سرد للاحاديث الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم بصوم يوم او يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم الحديث هذا الحديث أيضا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما الحديث الثالث يقول فيه الصحابي عمار بن ياسر يقول من صام يوم يشك فيه فقد عصى أبا القاسم هذا حديث موقوف لأنه موقوف على عمار بن ياسر رضي الله عنه هو الذي قال ثم إنه ما قال ذلك إلا أنه سمع من عند النبي لذلك موقوف له حكم الرفع مرفوع حكما وإن كان موقوفا عليه وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين كما قالوا حديث موقوف لكن له كما قلت حكم للرفع قال عمار من صام يوم الذي يشك في فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن كلهم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه القزويني وهو حديث صححه الإمام الألباني صححه الألباني كما قلت حديث عمار ابن ياسر أما الحديث الرابع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين من التصفيد الأصفاد صفدوا الشياطين هذا حديث مسلم رواه مسلم هو صحيح عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه ثم الحديث الخامس وفي نفس السياق في نفس الحديث وينادي مناد ينادي مناد يقول هذا المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة كل ليلة من رمضان هناك ملك موكل مندوب من قبل الله رب العالمين يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى أتقى فعلاء الذين عتقوا من دخول النار اللهم اجعلنا منهم وذلك كل ليلة هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني أما الحديث السادس يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان هكذا قال أتاكم رمضان أتاكم يعني جاءكم أتاكم رمضان شهر مبارك الله أكبر فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء في رواية أخرى أبواب الجنة هنا أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار أو أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين المردة هناك شياطين ماردون مردة يغلون يكون في الأغلال وفي الأسفاد فيه ليلة خير من ألف شهر الله أكبر من حرم خيرها تلك الليلة من حرم خيرها تلك الليلة فقد حرم هو المحروم هذا الحديث أخرجه النصائي وصححه الألباني أيضا حديث أبي هريرة أما الحديث الأخير والصابي في هذا السياق يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث متفق عليه حديث أبي هريرة عباد الله هذه كوكبة كما قلت من الأحاديث النبوية التي تبين وتوضح وتشرح أمامنا الطريق لحلول هذا الضيف الكريم العظيم رمضان أتى رمضان أقبل بخيراته وفضائله والمغفرة كثيرة حديث صلاح حرج عليك فلا ينبغي لكل مؤمن أن يتقاعس ويتقعقر وراء الجدران أن يكون كسولا لا لا تكن كسولا ولا خجولا ولا خمولا ولكن كن عقولا سؤولا فؤولا لا ملولا مت تتركها ولا ما تلتزمها هو شهر أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في المباركة إنا كنا منذرين ليلة القدر إذا جاء هذا الليل كما سمعنا هناك ملك ينادي فلا ينبغي أن يذهب وقتنا سدى بغير استغنام الفرصة هي التي أمامك إذا فاتت فاتت الفرصة إذا فاتت قد يكون من الصعب للإنسان استردادها واسترجاعها فينبغي على كل منا أن نكون أهل عقل العقل الواعي المطبق لا أن نكون في خمول وأن نكون كسالى فلا ينبغي أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يكتبنا ربنا من جملة العتقاء من ناره إنه هو الجواد الكريم وهو الرؤوف الرحيم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangiji mahalicci sarkin baiwa alkhairansa ba sa lasabtuwa kyaututtukansa alkalami ya yi ƙasa a gwiwa wajen raskonantar da su gaba ɗaya ƙwaƙwalwar mai tunani ta yi ƙasa a gwiwa wace irin ƙasa kuwa wajen riskar haka ɗin ni'imar allah in za ka lasabta ba za ku iya ba wa in ta'uddu ni'matullahi tuhsuha innal insana zulumin kaffar tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa nagartattu da matayensa da duk waɗanda suka bi hanyoyin na alkhairi har zuwa ranar ƙarshe 'yan uwa masu girma matashiyar hudu ba ta na sa mata suna a dokin kofar ramadan a daidai dokin kofar ramadan ala atabati babin ramadan shine a wata ibara din na ce hadisai sahihai dangane da ramadan ko ka ce wasu hadisai don ba a game su ba hadisai ne guda takwas guda bakwai zan koro su a sulbin khutba a tsokaci zan yi tsokaci kan hadisi na takwas ga guda bakwai din manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kar ku yi azumi sai kun ga jinjirin wata kar kuma ku sauke azumin ku sai kun ga jinjirin wata kenan nan guda biyu ne jinjirin wata na ramadan shine na farawa na saukewa na shawwal to ashe abin da ake gaya mana sai in gani ya tabbata gani ba lallai sai kai ka gani ba ko ni na gani ba idan muna da amintattu adalai da suka tabbatar da ganin watan nan a lokacin da ya kama da kuma tsarin da ya dace to azumin ramadan ya zama dole akan kowa cikinmu da haka malamai ke cewa ba a yin azumin ramadan sai an samu abubuwa ɗayan uku adilai su ce sun gani ko da 29 ne kuwa yau 29 kila dubawan farko kenan a yau la'alla gobe za mu tashi da azumin e idan an gani idan adilai biyu suka ce sun gani to nauyinsu ne sanar da shugabanni su kuma su umarci a ashe su umarci mu tashi da azumi gani abu ne muhimmi na biyu idan jama'a ce mustafida mai yawa ko da sifar adala babu tare da su ba adalan ba ne yawansu ya jabbara wannan kasari din alkasro majbur yawansu ya tada ko maɗan rashin adala a nan na fata ana ganewa sai su sanar a tashi da azumi biyu kenan na uku ba mu samu wanda su cikin adalai ba babu jama'a mai yawa a toshe abin ya cika talatin talatin ba mu da talatin da ɗaya ai kai tsayewa shagari azumi ne kawai hanyoyin kenan amma in mutum ɗaya shi kaɗai ya gane duk adalarsa ganinsa ba zai isar da mu ba amma ya waje ba a kan shi da shi da mutanen gidan su yi azumi ɗin saboda haka kenan muhimmin lamari ne makasudina hadisan da suke magana kan ramadan saboda kar ku yi azumi kaga wannan hani ne ashe wannan zai kore maka duk wanda zai ce to jama'a ni zan je in za ga hadisin nan gaba zan je in kwanta in dai an ga wata to dama na yi niyya la baya halatta za ji hadisin nan gaba hadisin ammar amma nan yana cewa kar ku yi azumi sai kun ga jinjirin wata wata gashi nan jariri kamar mara bai ma kai maran ba saboda sirrin takato sai kun gan shi ko a gani muku mutane kan zo gogoriyon ganin wata wani ya ce ban ce gashi ban gani ba gashi e yanayin kwarin ido daban ne halitta ta bambanta karka ga laifin shi kai da ka ganin ka wakilce shi wajen ganin mana misali hmm? yanzu kuma an zo da na'ura da ita ke farautar inda wata suna kiransa wato makinato rasdil hilal ras ko wata sai zuƙo shi ka gan shi famfar mai ba kamar maran ba babu laifi tun da ai bai famfar mantar da shi ba sai da shi aka gan shi ɗan firiri tukun saboda haka in wannan na'ura tana da capacity na ta hango ta ɗauko za mu yi aiki da shi amma asali dai ganin wata ana la'akari da gululin ido ya gani ne tsurarsa ba sai ka sa wata na'ura ba to tun da ci gaba ne aka samu to menene laifin haka to hmm? fatawar ma'abota ilimi ita ce ganin wata ƙasa ba za ta isa ma wata ƙasar ba likulli baladin ru'yatuhu misali mutanen ghana ba sa gani su ce maɗauki abin amma jumhur su ce la annabi ya ce su li ru'yati ya ce mafiya sun ce kaga ƙasar musulmi ɗaya ce in an gani a wata duniya maɗauka amma gaskiya fahimtar kowane gari da ganin su fahimta ce mai kyau saboda ya za ka yi idan mutanen ce suka ga wata maɗauka a najeriya ga bambancin a wani tsakanin hmm? malaysia muna da bambancin awa takwas da su a malaysia da singapore da wannan yankin irin su thailand awa takwas america muna da bambancin awa biyar wasu jihohin ma awa shida irin su wisconsin amma yana akwai taƙarubi na lokaci kila yi yu'tabar nijar din sun gani makwabta ne time din mu da nijar ɗaya ne gane tsakanin mu awa ɗaya ne muna sama da su saudiya awa biyu suna sama da mu ashe mafi kyau bisa hadisin ɗan abbas ma kowa li kulli baladin tuhu sai dai akan samu matsaloli a kasashe na turai kaga mutane suna ta rigima don mun sha ganin wannan tun zuma ya mu yi mu muna zaune a nan duniyar ni mutumin ƙasa kaza ne zan yi amfani da ganin ƙasar mu abin sai zama kamar kabilanci kuma tsakanin muka ce subhanallah ba magana kai dan Najeriya dan Ghana dan kaza kaza bane kullukum ummatun wahida in abin da matsala gare ku duk ku aje ku yi amfani da ganin Saudiya ita ce uwa kan kat kenan magana ta kare aina dai kenan wannan hadisin kun ji abin da yake faɗi na biyu kuma hadisin na ga muku muttafaqun alai bukhari nun suka rawaito hadisin abdullahi dan umar hadisi na biyu manzon Allah yana cewa kada ku sallallahu kada ɗayan ku ya gabaci ramadan da azumin rana ɗaya ko rana biyu misali ba za ka yi azumi yau ba ko jiya alhamis don ka gabaci ramadan da azumin kwana ɗaya kwana biyu kenan ana so ka samu yar sararawa ne tunda ana tsammani ka azumci sha'aban yi kwanaki da yawa kusan ashirin ko ashirin biyar. to ka bada dan window na jinkiri sai ce sai in mutum ya saba azuminsa da yake yi ta wannan babu laifi zai iya koda jiya misali ya saba litinin da alhamis ba za ka hana shi ba haka hadisin ya nuna to shi ma wannan hadisin muttafaqun alai al-bukhari da musu karwaito wannan hadisin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi na uku duk wanda ya azumci ranar da ake kuskundo ake shakka ake ɗarɗar ana taci ba ci ba ana saɓatta juyatta dangane da yiwuwar an ga wata ba a gani ba ka ce to ni bari in je in kwanta shi ne ce da ku za mu zo kan hadisin to laifi ne ka tashi da azumi ka ce jama'a ni bacci nake ci ko da dai ba a ga wata ba ni na riga na yi niyya zan kwanta kawai in an gani gobe na yi kacibis in ba gani ba kenan haramun ne kai haka dole kai gini kan yaqini shine ranar da ake shakka shine ainihin hadisin Ammar dan Yasir yake cewa duk wanda ya azumci ranar da ake kuskundo shakka dangane da ranar lalle ya saɓi baban Qasim baban Qasim huwa nabiyuna Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi baban al Allah ya ƙara masa aminci wannan hadisi malaman sunan duk su rawaito shi abu dawuda da tirmidhi da sada ibn maja kuma yamul albani ya hassana ko ya saha wannan hadisi. kenan kada masu wannan abin su yi haka ni na jima ina ta jiran a gabata ba labarin ganin wata ni kuma bacci nake ji to ni na riga na yi niyya ai inna malamu sai mu ce ka karanta hadisi ba mahallin shi ba gara ka je ka kwanta ba a ga watan ba in yi so washe gari an ga watan ba ka sani ba rama daya da ka ce kayan niyya ne ka akan menene ganin wata shine ainihin marbatul faras jigon aiki to ba samu jigo ba ka ce ka fara aiki sai zama shishigi da wuce iyaka Allah ka samu gane hadisi na hudu a cikin wannan jere mai suna wato a dokin kofar ramadan ko kuma hadisai sahihai dangane da ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa idan watan ramadan ya zo sai a buɗe ƙofofin aljanna allahu akbar watan rahama watan jin kai watan da allah ke gayyata ku zo ga rahama kamar ka ɗauka a kan wato kwandon zinari ala tabakatin min zahab ga alkhairi Allah ya koro ga watan ya zo don ka san wannan wata Allah ya mutunta sha'anin shi duk watanni idan ka ce Allah ya fifita watanni da ramadan ba kai kuskure ba haka in ka ce ya fifita darare lailatul kadari daidai ne wannan magana kuma cikin ramadan yake kamar da Allah ya fifita dukkanin dangi na ruwan sha da ruwan zamzam tare da ke gare shi misali amma fi daraja da kima da falala ya fifita wato makka sama da dukkanin garuruwa ya fifita ƙur'ani sama dukkan littattafai ya fifita juma'a a bisa kwanakin sati haka kuma ya fifita ainihin wato dukkanin fuskoki guda hudu da alƙibla saboda baka fuskantar yamma mu dai a nan a geografin cikai sallah yamma a wata ƙasar haka za ka yi amma ban da mu kenan mu a yankinmu an fifita wannan alƙibla sama da sauran ɓangarorin matsala ce ta fifitawa Allah kan fifita wanda yake so Allah ka fifita mu ya rabbal alamin akan aikin alkhairi yan uwa masu daraja wannan hadisi na nuna mana cewa idan ramadan ya zo kofin aljanna ana budewa ko fada ce ta isa ta mai mulki aka ce yau za a bude ta saboda wani lamari babba yaya an kawata fadan da furanni da kayan kyale-kyale li'amrin azimin shi sa ne mamaki da wani min tambaya jiya jiya nan wai akar makalla wani mutum ne ya ce shi da zarar ramadan ya tinkaro sai ringa jin kunci a zuciya shi hmm. sai ringa jin damuwa ta ce kai yau allah wadare ni ce to barin tambaye ka in kana da wani bako da zai zo kano ya zo maka da naira miliyan 100 ko miliyan 50 kana jiran shi a kano kuɗi ma ɗuɗu miliyan miliyun sai ka ce da kai bakon nan fa kana ta waya bini bini kana ina ne dama zai taho daga ce ina zaria sai ka ce da Allah ina jiran ka ba zan yi bacci ba can yace da kai to na zo kura na ce yaya can sa ka ce da kai yana FCE tsara turimi kuma kundila kake miliyan ɗari mita miliyon naira za ka yi murna ko ba zai ce ah ba zan yi murna mana ce to amma ko wannan murnar taka ka kai inda ba mahallinta ba to ta fuskar mukarana ramadan ba ne da ya zo maka da alkhairan da ya fi wancan kudin da kake magana ya zo maka da alkhairan duniya da lahira bi hadafiriha baƙo iri biyu ne akwai addaiful insani akwai addaiful zamani akwai baƙo na mutum akwai baƙo na zamani to shi ramadan addaiful zamani ne balwal insani kama tunda akwai mutane da ake samu suna ramadan akwai ramadaniyun da yawa misali cikin misali saraka abin da nake cewa wannan kuntatuwa da ka samu shedan ne yau da ka dan uwa mai girma ai magabata murna suke bal idan ramadan ya wuce ma sukan yi addu'a wata shida Allah nuna mana wani Ramadan din wata shida suna addu'a suka ce kuma idan suka yi sukan yi addu'a wata shida Allah ya karba musu sannan kuma wata shida su yi addu'a Allah yana musu amma ga wani shi yana cikin kuntata da bakin ciki da takura zuci fala haula wala illa billah sai kai mamakin musuluncin mutum da imanin shi Allah ka gyara ka haɓaka imanin mu gaba ɗaya a buɗe ƙofofin aljanna a kukkulle ƙofofin wuta sannan shaidano a ɗakwarantar da su a marantar da su a sa musu ɗakwara a ƙafa a sa musu mari-mari a sa musu in ka so ka ce sasari ya mafi sasari to misali ɗaure su ake makasudin wannan karka ɗauke shi harfiyan toshe ƙofar duk aikin sabo takura mai iblis fa irhamun irghamun lishaitan duk duniya azumi ake an kaurace ma abinci ta takan yi ƙasa ko shakka babu yakan yi ƙasa har na taɓa samu shekaru kusan uku ƙasar indonesia ramadan na zuwa sai ta sa aka kulle duk tashoshi na barna da ake a talabijin duk aka kulle suka shiga watan alkhairi wanda in mun rasa mun rasa muka sani kwama calin mu Allah ya fi su a wannan lokacin idan muka haye mun haye suka kulle dukkanin tashoshi to kaji inda gwamnati take takarar ta kamata kenan kuskure ne cutar da al'umma ne hukuma ta ce ba ruwanta da addini ba gaskiya ba ne wanda zaluntar al'umma ne haka aka ce da mu wai a najeriya ba ruwan mu da addini bayan kiristancin kuma akwai ruwan gwamnatin da kiristanci don kuna hoto ranar lahadi ina wacce magana secularism hatta asabar da ba mu da alaƙar kusa ko nesa har kun fifita ta sama da ainihin juma'a ina maganin baronku da addini mutumin da ke rike da ainihin mukami koda na fasto ne zai iya jagorantar ƙasar nan amma limami ba zai yi ba za a inkara ci an shigo da addini ko ko baya faruwa ne ku sanya mai 'ya'yan musulmi jarabawa ranar sallah ranar juma'a waye isa ya sa jaraba ranar kirsimati ni ban taba gani ba ko ranar lahadi ina maganin baron kasa da addini kirkin namu ya yawa mu musulmi hmm. in ka so ka ce sakarcin namu ya yawa da rashin sanin ciwon kai ah to ai dama suka samu kowa samu rana shanya shi kai in ji masu magana mun yi magana mun ce ba mai daba ne wa zai hana mu ne muka zamanto yan kanmu da kanmu ta wannan matsala shigo da ita saboda suna da alaka tayyib za a kulle dukkanin kofofin wuta a wannan ranar idan ramadan ya tsaya saboda albarkacin wannan wata suka ce ramadan an ɗauko sunan ramadan daga ar ne wato ƙuna shi yasa aka fassara sallar tarawih la sallar uh, sallar duha salatul awabin hina tarmudul fisal tarmud mahallin shi tarmud ita ce sallar masu mai da zuwa ga Allah a lokacin da 'ya'yan jariran wato raƙuma kafa suke kasa taka ƙasa saboda zafi shi ne ga ramta kenan bi amrin inda kurbatihi kalmustajiri min ramda ibin nari in ji mawaki domin daga arabiya kake gane makasudin kalmomi kinan ramadan suka ce an ɗauko saboda yanayin zafin da watan in ya zo akan samu zafi a wannan lokacin kuma suka ce a cikin zafin sai ƙona zunubai yin da ake sha ya gyara hali ɗabi'u azumin ramadan na da fa'idodi sun fi wajen guda talatin da wani likita ya lasafta su a medikalance ko kuma a ɗibbace. wannan hadisi na gaya mana ruwayar imam muslim ne sannan a wata ruwaya wanda tirmizi ya ruwaito idan ramadan ya tsaya akwai mai yi kuwa mala'ika ne kullum yana yi kuwa kowane dare yana ya mai jimirin aikata alkhairi bismillah ya wanda ke so ya aikata sharri ta kama kanka birki wargi wuri yake ga ramadan nan ya taho domin Allah yana da bayi ‘yantattu kuma kowane dare ne wani wuta zai je Allah ce an yafe an cece ka ba magana wutan an shafe wannan maganar la ilaha illallah to sai a ce ya kai mai son ka yi gigiwa kar ɓaran makan kar ka yi kan tafi da wannan damar duk dare tirmidhi ya rawaito albani ya sa hadisi hadisi na shida manzon Allah ya faɗa yana cewa sallallahu alaihi wasallama ramadan gashi nan ya zo muku wata mai albarka allah ya farlanta muku ku azumce shi a ciki ake bude kofofin samaniya nan bai ce kofin aljanna ba kofofin samaniya gaba da ake budewa ma'ana addu'a ba ta da shamaki akwai bayan allah da suka ce ka ce maka addu'a ka tsaya ramadan ya zo tuku saboda wannan hadisi akwai wanda musamman suke tattara bukatunsu su tunkarin ramadan ka zo kana da lafiya sannan kuma a kaddara kana cikin harami kuma kila kana cikin itikafi nurin ala to ko baka je ba a nan gida ma akwai alkhairi matsalar gyaraniyarka kai don Allah Allah ga mu gare ka watan kana alkhairi ya tinkaro ya Allah ka kawo mana agaji da ɗauki ya Allah a kuma kulle kofar wuta a ciki kofar jahim sannan kuma yake cewa a ɗaɗɗaure shaidanu masu taurin kai ya ce cikin wannan wata akwai wani dare wanda ya fi wata dubu albarka khairun min alfi shaharin wato wannan da little qadar in ka samu dama kai ibada sun yi lissafin wata dubu shekaru tamanin kenan da biyu in allah ya datar da kai allah ka datar da mu har kai ibada a lalatul kadar to kamar ka bauta ma Allah shekara tamanin da ɗoriya ne ya Allah wallahu yudha'ifu liman ya sha. wannan hadisi na sa'ayi waito albana inganta shi hadisi na bakwai wanda ya azimci ramadana yana mai imani da kuma neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe zunubinsa wanda ya kiyama ramadana yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya gaban zunubinsa imam al-bukhari da suka rato wani hadithi yan uwa hadisi kenan guda bakwai sai hadisi na takwas amma tsokaci ne shi wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi manzon Allah ga abin da yace sallallahu alaihi yace raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam salli alai wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadanu thumma kabla an an يغفر lahu. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة النبي يقول الله ودري na duk mutumin da za a kira sunana yana ji bai min a ce muhammadu rasulullah bai min salati ba allah wadaran wannan mutum biyu ya ce allah wadaran shi ne mahallin shahid Allah wajen wanda Ramadan zai shigo har Ramadan ya fice amma bai yi abin da zai cancanci gafarar Ubangiji ba Allah wajen wannan mutumin kai na uku Allah wajen wanda zai tadda iyayensa shekaru sun kai gare su amma bai yi abin da a dalilin wannan zai shiga aljanna wajen da'a gare su ba akwai da kuma tara wannan an kira annabin bai yi salati ba ramadan ya zai bata lokaci a waya a chase a television a zancen banza da kallace-kallace marasa amfani allahu akbar da fina-finai na banza da gulma da kusuru-tsoma da kunji-kunji da lalabi jefar da yafici jefar da sauransu misali da cin haram da munafinci da kitufifi da kutubalbal da ɓoye kaya da hauhawar da farashi ina kai ina samu wannan garaɓasa-garaɓasa muhammadiyya هذا كلام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم na'am mutum ya tadda iyayen shi sun tsufa bai musu abin kirki ba kaji ji yana ce da iyaye kun dame ne kun fitine ne ya kuma ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima karka ce musu affa fairan mahallin shahid wanda ramadan ya zo har ya fice bai yi abin da za a yi masa gafara ba اللهم بلغنا رمضان آمين اللهم بلغنا رمضان آمين. اللهم بلغنا رمضان آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان آمين. اللهم اجعلنا من عشاق رمضان رب العالمين آمين. اللهم ارزقنا صيامه آمين. وقيامه آمين. وعباداته يا رب العالمين آمين. اللهم اجعلنا من الموفقين آمين. لا أن نكون رمضان ولكن نكون ربانيين آمين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك واجعلنا نتوب إليك حق التوبة يا رب العالمين العالمين ولا تخزنا في الدنيا ولا في الأرض عليك وهب لنا عملا صالحا لديك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم آمنا في بلادنا وبي رب العالمين اللهم عليك بالمجرمين إن كانوا waɗanda in kan yi wa mutane fadai ya rabba alamar waɗanda in kan yi wa gwari ne ya rabba alaumin allahumma hab lana siya man maqbula wa ya man macjoora waɗanda na ya kaira man duci wa ya kaira man ajab innaka na ka cala kun in khadir in uwa masu girma muna kara jaddada sako zuwa ga in uwa masu kayan ciniki a ran mutane. ya ku gwamnatocinmu masu albarka ana cikin kuncin rayuwa a fito da dukiya jama'a ta walwala a wannan wata musamman har ka ba da ruwa don allah ku taimaka a samu ruwa abun kunya ne a garin kano a ce wai da ramadan ana ɗauke ruwa kayanmu ne ko a turo mutane ruwa kamar kwatami kuma mu ma jama'a mu biya kuma laifi ne a bayar baka biya baka biya ba sannan kai gunaguni laifi ta kowace fuska ke ku ba da wuta kowa ya samu a fito da kayan abinci farashi ya raga-raga ya ƙasa babu dalili mu ne muke cin kanmu kamar gaiwa masu ɓoye sikari ya mai ɓoye abinci ɓoye allah sai ɓoye ka jahannama wallahi maka mai da hankali allah ka kyashe mu da haka allah ka tsare mu الله كسامو داكشي امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ويرحمنا جميعا الله اكبر